Mahukunta Sura goma sha hudu Auren Samson Samson ya gangara zuwa Timna, a can ya ga wata daga cikin ’yan mata Filistiyawa, da ya komo sai ya gaya mahaifinsa da mahaifiyarsa ya ce, Na ga wata mace a Timna, ku auro mini ita, ta zama matata. Mahaifinsa da mahaifiyarsa suka ce, Babu wata karɓaɓɓiyar yarinya a cikin zuriyarku. ko cikin dukan mutanenmu ne, dole ne ka tafi wajen Filistiyawa marasa kaciya ka nemi aure? Amma Samson ya ce wa mahaifinsa, A auro mini ita dai, ita ce ta dace da ni, iyayensa ba su san cewa wannan daga wurin Ubangiji ne ba, wanda yake neman hanyar da zai kai wa Filistiyawa hari, gama a lokacin suna mulkin Isra'ila. Sai Samson ya gangara zuwa Timna tare da mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa, da suka yi kusa da gonar inabin Timna, nan da nan sai ga ɗan zaki ya taso ya nufe shi yana ruri, Ruhun Ubangiji ko ya sako masa da ƙarfi, ya sa ya yaga zakin kashi biyu da hannu kamar yadda akan yayyage ɗan akuya, sai dai bai gaya wa iyayensa abin da ya yi ba, sa'an na ya gangara ya yi magana da yarinyar yana kuwa santa. Daga baya, da ya koma don ya aure ta, sai ya ratse don ya ga gawar zakin. sai ga taron ƙudan zuma da zuma a ciki, wanda ya sa hannu ya ɗebo yana tafiya, yana sha, sa'ad da ya iso wurin iyayensa, ya ba su zuman, su ma suka sha, sai dai bai gaya musu cewa ya ɗebo zuman daga gawar zaki ba. To, mahaifinsa ya gangara don ya ga yarinyar, Samson kuwa ya shirya wata liyafa a can, yadda yake bisa ga al'adar angwaye, sa'ad da ya bayyana. sai aka haɗa shi da abokai talatin, sai Samson ya ce, Bari in yi muku kacici kacici, in kun ba ni amsa cikin kwana bakwai na wannan biki, zan ba ku riguna lilin talatin da kuma tufafi talatin, in kuma ba ku iya ba ni amsar ba, dole ku ba ni riguna lilin talatin da tufafi talatin. Suka ce, Ka gaya mana kacici kacicin, sai ya ce, Daga mai ci abinci ya fito, daga mai ƙarfi abu mai zaƙi ya fito, har kwana uku ba su iya ba da amsa ba, a rana ta hudu suka ce wa matar Samson, Kirarashi mijinki ya bayyana mana kacici kacicin, ko kuwa mu ƙone ki da gidan mahaifinki duka da wuta, kun kira mu domin ku yi mana fashi ne? Sa'an nan matar Samson ta kwanta masa a jiki tana kuka tana cewa, Kai maƙina ne, lalle ba ka ƙaunata, Ka yi wa mutane mutanena kacici kacici, amma ba ka gaya mini amsar ba, ya amsa ya ce, Ban ma bayyana mahaifina ko mahaifiyata ba, to, don me zan bayyana miki? Ta yi ta kuka har kwana bakwai na bikin, saboda haka a rana ta bakwai sai ya gaya mata, don ta dame shi, ita kuwa ta bayyana kacici kacicin wa mutanenta, kafin rana ta faɗi. A rana ta bakwai mutanen garin suka ce masa, Me ya fi zuma zaƙi? Me ya fi zaki ƙarfi? Samson ya ce musu, Da ba don kun haɗa baki da matata ba, da ba za ku san amsar kacici kacicin ba. Sa'an nan Ruhun Ubangiji ya sauko masa da iko, sai ya fita ya gangara zuwa Ashkelon, ya kashe mutanensu talatin, ya kwashe kayansu, ya kuma ba da rigunansu ga waɗanda suka bayyana kacici kacicin cike da fushi, ya haura zuwa gidan mahaifinsa aka kuma ɗauki matar Samson aka ba wa ɗaya daga cikin waɗanda suka yi masa hidima a bikin.